shekara ta da goma sha tara. Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wato rana irin ta yau ranar da za mu fara yin tafsiri na ainihin Alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba duk shekara Allah subhanahu ta'ala muke godewa da ya kawo mu rana irin ta yau domin gudanar da wannan karatu mai tarin albarka Saka yau kamar yadda muka saba wato mun karanta suratu ibrahim yau za mu tashi Suratu hijr za mu fara daga farko na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام wato shi wannan alif lam ra yana daga cikin wato harfa wanda abin da ya farin jaye a wajen malamai shine Allah ta'ala shi ya kowa sanin ma'anan waɗannan harfofi duk da malamai sun yi iyakacin ishtihadi wajen ƙoƙarin fassara waɗannan huruf ɗin amma dai ƙarshe dai bayan sun gama ƙoƙarinsu sai su ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalik tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin wayancan ayoyin littafi ne kuma abun karantawa wanda yake bayyananne kaga a cikin wannan aya Allah subhanahu ta'ala, ya yi ishara zuwa ga ayoyi na littafi sannan kuma sai ya ce da abin karantawa wanda yake ne shin wato wa'annan kalmomi guda biyu alkitab da kuma ƙura'an din nan shin su biyun nan wato sunaye ne na abu ɗaya ko kuma su biyun nan kowanne yana nufin abu daban-daban wasu malamai suna cewa alkitab a nan wajen Ismu ne da jinsin kutubin a mutaqaddima wato suna ne na jinsi na littattafan da suka gabata kamar ana so ne a ce wa'annan ayoyi ne na littattafan da suka gabata irin su taura, irin su injila irin su zabura irin su a sufi ibrahim da sauransu sannan wa qur'ani mubin Shi ne alƙur'anin da muke karantawa an gane ne akwai malaman da suka fassara shi a haka saboda haka idan muka ɗauki alkitab ya zamanto littattafai kenan ya zama ismu jinsin daidai da ayan alƙur'ani inda Allah ta'ala ke cewa zai salbir an tuwallu wujuhakum hakun ibalal mashirikiwal wal walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitab wan nabiyyin kaga wajen wal mala'ika wal Allah ya ce ba da'a bane ku juyar da fuskokinku bangaren gabas da yamma walakin albir sai dai shi da'a shine man amana shi shine wanda ya yi imani da Allah wal yawmil da rana ta ƙarshe wal mala'ika da mala'iku maimakon ya ce wal kutub sai ce wal mala'ika wal kitab da mala'iku sai ce da littafi alkitab a nan wajen ismu jinsin ne ya ƙunshi dukkan littattafan da Allah ta'ala ya saukar an fahimci wannan ko to shi ma a nan wajen in muka ɗauki wannan fassara tilka ayatul kitabi wannan ayoyi ne na littattafai wato ma'ana jinsi na littattafan da aka saukar daga sama wa qur'ani mubi da kuma alqur'ani wanda yake ne. sannan wasu malamai suka ce la wato alkitab din nan alqur'ani ake nufi wa qur'ani mubi din nan shi ma alqur'ani ake nufi an gane ko a cikin alqur'ani in muka duba suratul namal Allah ta'ala ya yi magana makamancin wannan yana cewa tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ko anan wajen an kawo alqur'an a farko sa'annan kitabin mubin ya zama shine na biyu amma a wannan tilka ayatul kitab an kawo kitab a farko wa qur'ani mubin ya zama shine na biyu saboda haka wato wannan ayoyi ne na littafi da kuma abin karantawa bayyananne an kira shi littafi saboda rubutacce ne shi sannan abin karantawa bayyananne saboda wato ana karanta shi domin a samu shirya ta ɓangaren aƙida a samu shiriya ta ɓangaren ibada a samu shiriya ta ɓangaren mu'amala da sauran abubuwa na'am rubama ya الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين da yawa waɗanda suka kafirta suna buri suna so da sun kasance musulmi wato ma'ana kafirai sukan yi burin da sun kasance musulmi to a wata ƙira'a ƙira'an nafi'u da kuma asin sun kawo shi Rubba ma ya lazi na kafaru laukanu musulmi. da yawa waɗanda suka kafirta suna yin burin da sun kasance musulmi sannan akwai wanda suka karanta shi a kira a na nafi'u da asim shine rubama bi takfif amma sauran malamai gabaki ɗaya sun karanta shi da tashdid rubbama an ce wa'annan guda biyu dukan su gaba ɗaya akwai su a cikin lugar larabci larabawa sukan ce rubbama sannan sukan ce rubama abu hatim yana cewa ahalul hijaz yukhaffifuna rubbama su mutanen hijaz suna yin takfif na rubbama amma kuma kabilan ƙai. da kuma tamim da rabi'a suna yin tasili rubbama saboda haka dukan wayannan gaba ɗaya akwai wannan kira'a din akwai rubbama ya waddu allazina kafaru law muslimin akwai kuma rubbama kowanne mutum yayi insha Allah akwai wannan kira'a din to shi wannan kalma na rubbama malaman nahau sun ce asalinsa ana amfani da shi ne littakalil domin karanta abubuwa amma kuma larabawa sukan yi amfani da shi littaktir sukan yi amfani da shi don yawaita abubuwa to amma wasu malamai suka ce a wannan aya an yi amfani da shi ne littaktir ai rubba ma ya waddu na kafaru laukanin musulmi ai da yawa kafirai sukan yi burin da sun kasance musulmai amma wasu malamai suka ce la shi wannan rubba maɗin yana nan kan asalin shi asalin shi ne shi wannan rubba maɗin littattalin ne misali saboda haka da kaɗan ne da kaɗan akan samu kafirai su yi burin da sun kasance musulmi aka ce wannan yakan faru ne a sashen wasu wurare ran tashin kiyama ranar tashin kiyama kafirai za su yi nadama in sun ga azaban Allah azaba ya zo ya tsananta a gare su sun nemi hanyar tsira sun rasa to a nan wajen sai su ringa burin da sun kasance musulmai wasu malamai suka ce wannan yana kasancewa a wasu wurare banda wasu wurare idan suna fuskantar azaba mai tsanani a lokacin nan kafiran sukan manta da ainihin musulunci amma da an ɗan sassauta musu azaba sai hankalinsu ya dawo su koma suna burin da sun kasance musulmi da da haka wannan magana wannan aya ɗin malamai sun yi saɓani a kan shi shin a duniya ne kafirai za su yi burin da sun kasance musulmi ko kuma a lahira ne kafirai za su yi burin da sun kasance musulmi wasu daga cikin malaman tafsiri suna ganin a duniya ne da yawa kafiri ko da yana kafirci zuciyar shi yana nuna mai cewa musulunci shine addinin gaskiya wani lokaci idan ya ga musulmi suna gudanar da addininsu shi kuma yana yin addinin shi na kafirci to sai sha'awar musulunci ya kama shi sai ya ringa cewa dama a ce zai yiwu ya bar addinin shi na kafirci ya koma addinin musulunci to amma saboda kafircin nan ya riga ya yi masa kanta a cikin zuciya ba zai iya rabuwa da kafircin ba to shikenan kullum sai ya ga musulmi suna aikata abubuwa na ibada ya ringa sha'awa amma kuma ya tabbata akan kafircin nan to amma wasu daga cikin malamai suka ce la shi wannan aya wato ana maganar kafirai waɗanda suka ki bauta ma Allah a nan duniya ya zamanto sun mutu suna shirka gobe kiyama lallai sai sun yi nadama za su yi nadama su ga da sun kasance musulmai to wannan akwai hadisi ingantacce wanda ya goyi bayan wannan fassara din akwai hadisi daga abi musa al-ash'ari radiyallahu an daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa إذا ahlun أهل النار nar wa ومعهم أهل القبلة من sha Allah wato idan ma'abota wuta suka taru a cikin wuta alhali tare da su akwai ma'abota idan an ce ma'abota alƙibla suwa ake nufi ana nufin tare da su akwai musulmi an gane ko? to suna ga kafirai a cikin wuta tare da su akwai musulmi a cikin wuta a sai su ce ma ku islamu ku wa arsiltum ma'ana fil nar sai su ce musuluncin ku bai amfane ku ba alhali kun zamanto tare da mu a wuta mun kafirce wa Allah mun shiga wuta gashi kuma ku musulmi ne ga ku kuma a wuta ashe kenan musuluncin ku bai amfane ku ba sai su ce kanat lana zulu fa ukhizana biha suka ce wato ya kasance tare da mu akwai zunubai sai aka kama mu da wayannan zunuban an gane ko asali musulmi bai kamata ya shiga wuta ba amma abin da ya sa muka shiga wuta in ji musulmin suna gaya wa kafiran ya kasance muna da zunubai ne sai aka kama mu aka yi mana azaba da wayannan zunuban shine a lokacin da kafiran suke yi wa musulmi wannan gorin sai Allah ya ji wannan magana sai Allah ya ce a Allah ya ce wa mala'iku fa amur biman kana fi nar min ahli al-qibla an gane ku yace kai umurni da waɗanda suka kasance a cikin wuta daga cikin ma'abota al-qibla wato a fitar da su daga wuta waɗanda suke cikin wuta daga cikin ma'abota al-qibla kai umurni a fitar da su daga cikin wuta ɗin to a lokacin nan sai kafirai su ga cewa ga shi nan an zo an fitar da musulmi daga wuta sai kafirai su ce ya laita na kunna musulmi sun ce da a ce ma ya kai canmu mu da a ce mu ma mun kasance musulmi a fitar da mu daga wuta yadda aka fitar da wa'annan musulmi masu sabon Allah daga wuta a lokacin nan sai a fitar da su a sai a fitar da mu kamar yadda aka fitar da su a lokacin nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan aya din alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anun mubin an gane wannan ko rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin wannan hadisi in muna so mu ganshi mu duba cikin mustadrak na imamul hakim a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu a kitabun tafsir sannan imamun zahabi ya inganta wannan hadisi sannan kuma ibn abi asim ya fitar da wannan hadisi a cikin as-sunna al'allama nasiru nasiruddin albani nasiru sunna ya inganta wannan hadisi a cikin littafinsa zilalul janna hadisin kuma yana da shawahid a cikin tafsir dabari da isnadi hasan daga ainihin abdullahi dan abbas radiyallahu an yana da kuma wani shahidi gashi nan zamu karanta a cikin ainihin sunan na ibn Maja. shi kuma ga hadisin nan an karɓo daga salih bin abi dari a yake cewa qultu li abi sa'id al-khudri na ce da abin sa'idin al-kudri radiyallahu an shin ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wata magana game da wannan aya din sai ce wace aya sai ce Rubba ma rubbama yawaddu allazina kafaru laukanin musulmi muslimin shin ka ji manzon Allah yana magana game da wannan aya sai Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa na'am eh ji annabi yana magana samituhu yaqul na ji shi yana cewa ya Allahu unasan min almu'minina min an-nar wato Allah ta'ala zai fitar da wasu mutane daga cikin muminai daga wuta ba da ma ya akuzu ni'imatahu minhum bayan Allah ta'ala ya riƙe azaban shi a gare su bayan Allah ya riga ya azabtar da su wayannan mutanen a ƙala a lokacin nan wato sai ya ce lokacin da ya shigar da lokacin da Allah ya shigar da su wuta tare da mushrikai sai mushrikai suka ce alaysa kuntum tazumuna fi dunya annakum awliya shin ba kun kasance kuna rayawa a cikin duniya ba cewa ko waliyan Allah bane ga mu nan yanzu mu kafirai da ku musulmi ga mu nan da mu da ku duk muna cikin wuta a yanzu fa malakum ma'ana fil nar to me yasa kuka kasance tare da mu a cikin wuta a lokacin nan da kafirai suke gaya wa musulmi haka idan Allah ya ji wannan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya tausaya wa musulmi wanda suka shiga wuta sai Allah ya yi izini a yi ceto a lokacin nan sai ainihin mala'iku da annabawa da sauransu su yi ceto ga ainihin musulmai har hatta yi kuraju bi iznillah har ya zamanto an fitar da musulman da izinin Allah subhanahu Ta'ala). a lokacin da aka fitar da su sai su kafiran suka yi nadama akan kafircinsu amma kada a manta lokacin da kafiran suka ga cewa da su da musulmi gaba ɗaya sun yi ittifaki wajen azaba ana azabtar da su kafirai ana azabtar da su musulmi a lokacin nan su kafiran ba su samu wani damuwa sosai ba kasan idan mutum ya aikata laifi sai ya zamanto ana yi mishi azaba kan wannan laifin idan ya zamanto shi kadai ne hankalin shi zai tashi amma idan ya zama idan ya ga cewa ya yi tarayya da wasu mutane a kan wannan azaba din to sai ya samu kwanciyar hankali to su kafiran su sun ɗauka cewa su kaɗai ne a cikin azaba kawai sai kafiran ga musulmi a cikin azaban to shine kafiran ke cewa musulmi a ba kun gaya mana cewa ku waliyan Allah bane to idan har ku waliyan Allah ne menene abin da ya shigar da ku wuta kamar yadda muka shiga a lokacin nan da Allah ya ji wannan sai Allah ta'ala sai ya sanya mala'iku da annabawa su je su yi ceto ga wayannan bayan Allah har ya zamanto an fitar da su da izinin Allah a lokacin da aka fitar da musulmin sai kafiran su yi nadama sai su ringa cewa ya laita na kunna mislahu da ma a ce mu mun kasance misalin waɗannan musulmi fa tudriku la shafa'a fa nukhraj sai ainihin ceton annabi ko kuma ceto ya riske mu a fitar da mu daga azaba a lokacin nan sai annabi ke cewa fa zalika qaulul lahi jalla wa ala wannan shine maganan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin da yawa kafirai sukan yi burin da sun kasance musulmi a ina ne kenan za su yi wannan burin za su yi wannan buri ne a lahira an gane ko idan suka ga an fitar da musulmi masu sako daga wuta an dimfari aljanna da su a lokacin sai su koma suna nadama to shi ne yake cewa annabi ke cewa fa yusammuna fil janna aljahannamiyin to za a kira su a cikin aljanna a kira su da suna jahannamiyun yan jahannama su wane ne za a kira jahannamiyun wa'annan dai musulmin musulmin da suka shiga wuta saboda sun aikata wasu kurakurai sun aikata manya-manyan zunubai to idan aka fitar da su daga wuta aka shigar da su aljanna suna da wasu alamomi wanda ake iya gane su da ita saboda wayannan alamomin sai 'yan aljanna su ringa kiransu da suna jahannamiyun 'yan jahannama an gane ko ya ce min ajali sawadin fi wujuhihim saboda wani baki da yake kasancewa a cikin fuskokinsu a cikin 'yan aljanna kawai suke da wannan sifa ɗin na baki ɗin a lokacin nan sai su ce rabbana azhib anna hazal ism ya mu ka tafiyar mana da wannan suna ɗin 'yan aljanna suna suna tsokanan mu suna kiran mu jahannamiyun ya Allah a tafiyar mana da shi to kasancewa Allah ta'ala ya riga ya alƙawari kuma in Allah ya alƙawari baya sabawa ya ce wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un ko baka ba a wata aya kuma lahum ma yasha'una fiha wala daina mazid yan aljanna suna da duk abin da suke so a cikin aljanna to saboda haka sai wayannan bayan Allah yan jahannamiyun dinnan suka ga cewa suna da wata sifa wanda ake tsokanar su da ita sai suka roƙi Allah ya tafiyar musu da wannan sifa din ne a lokacin nan sai Allah ya yi umarni sai a fitar da su a wanke su za a wanke su a cikin wani rafi a cikin aljanna idan aka wanke su sai wannan baki ya kushe daga gare su Shi nan sai ya zamanto ba su da bambanci da sauran yan aljanna sai a daina kiransu da suna jahannamiyun an gane ko wannan hadisi ingantacce ne ibn hibban ya fitar da shi a cikin sunan sannan kuma a nasiruddin albani ya inganta shi a cikin zilalul janna sannan imamul hakim shi ma ya fitar da wannan hadisi ya inganta hadisin sannan imamul zahabi ya goyi bayansa akan wannan ingantawan sannan imamun nasa'i shi ma ya fitar da hadisin a cikin tafsir alhasin asuyuti rahimahullah ya inganta shi a cikin durr mansur Allah shi taimake mu kaga ƙarƙashin wannan aya yanzu sabanin da malaman tafsiri suka yi cewa shin a duniya ne kafirai za su ringa burin da sun kasance musulmi ko a lahira wanne za mu rinjayar za mu rinjayar cewa a lahira ne duk da cewa kafiri in yana kafirci ya zo ya ga musulmi suna musulunci shi da kashi a cikin zuciyarsa ya san cewa addinin musulunci ya fi addinin shi tsari an gane ko wani kafirin zai yi sha'awar musulunci amma zai ji nauyin ya musulunta an gane ko wannan shi ne dalilin da ya sa babban malami a al'imam a shangidi a cikin tafsirinsa a duwa'ul bayan ƙarƙashin wannan aya rubba ma ya wajen da zina kafaru laukanin musulmi ya ce an ambata cikin wannan aya mai daraja cewa lallai kafirai idan suka san hakikanin al'amari cewa lallai za su dawama a wutar jahannama sai su yi burin su ma da sun kasance a nan gidan duniya musulmai ne su sai su yi nadama akan kafircinsu to Allah ta'ala a wasu ayoyi sai Allah ya bayyana da wannan ma'ana kamar yadda Allah ke cewa walautara in iz wuqifu ala faƙalu ya laita na nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah ya ce walau tara in wuqifu ala nar da a ce za ku gani lokacin da aka tsayar da kafirai akan wuta sai suka ce ya laita na nuraddu da ma a ce an mayar da mu duniya kuma an mayar da mu duniya wala nukazzibu bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba kuma za mu kasance daga cikin muminai kaga wannan aya ya nuna sun yi nizama kuma a lahira ne wannan abin ya faru sannan a wata aya Allah ya ƙara tabbatarwa a lahira za su yi nadama hatta idza ja'atuhum sa'atu baktatan qalu ya hasaratana ala ma faratna fiha har sai da tashin kiyama ya zo musu a afke ba su shirya ba su kafaran sai suka ce ya bakin cikin mu ya nadaman mu akan sakacin da muka yi a cikin duniya da har muka yadda muka mutu ba mu musulunta ba sannan a wata aya kuma Allah ke cewa wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laita nittakhadtu ma'a rasuli sabila ranan da azzalimi zai ciji hannunsa saboda nadama saboda tsananin damuwa zai ciji hannunsa yace ya laita nittakhadtu ma'a rasuli sabila ya kai cuna da ma a ce na riƙi hanya na bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi nan na mutu a cikin kafirci na mutu cikin baƙin ciki ban yi biyayya ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam yanzu sakamako na wutan jahannama kaga duk waɗannan ayoyi da muka kawo sun tabbatar mana cewa wannan abun zai kasance ne wato a gidan lahira na'am Zahum ya ku يتمتعوا ويلههم لمل فسوف يعلمون sai Allah ya ce zarhu kyalai su su kafiran nan ka kyala kafirai masu aikata kafirci ka kyala kafirai masu faɗa da addinin musulunci ka basu ya akulu fitaci wa ya tamatta'u suna jin daɗin rayuwarsu suna holewa wa yulhihimul amal sannan kuma buri da fata ya shagaltar da su an gane ko kafirai saboda suna samun jin daɗi a gidan duniya suna cin abin da suke so su sha abin da suke so su yi jima'i da matan da suke so su gina gidajen da suke so su mallaki dukiyar da suke so to wannan ya sanya kafirai ke mantawa da musulunci suke mantawa da Allah subhanahu ta'ala shine sai Allah ya ce ya rasulullah zarhum kyale su ya Kulu, yanai su su ci wa ya tamatta'u su ji daɗin su na duniya wa yulhihimul amal sannan kuma fata ko dogon buri ya ringa shagaltar da su fasaufa ya alamun da sannu za su sani a ina za su sani a nan gidan duniya ko a lahira a lahira kaga idan sun sani za su yi nadama lokacin da nadaman ba shi da wani amfani an fahimci wannan aiki kaga zahirin wannan aya ya nuna mana kafirai Allah ta'ala yakan ji yadda su daɗi a nan duniya an gane wannan ko to idan ya ji yadda su daɗi a nan duniya ba wai alama ne cewa ainihin Allah ya fi son kafirai akan musulmi ba domin wani idan ya ga kafirai sun mallaki dukiya da yawa kafirai sun mallaki ilimi suna da ilimi na kimiyya ilimi na fasaha suna da ƙarfin makamai suna aikata abin da suke so ga musulunci da musulmi wani sai ya yi tunanin watakila addinin waɗannan mutane gila ya fi addininmu to Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna mana cewa su kafirai dama ya alamuna zahiran minar hayatar duniya wa hum min anil akhirati hum kafilun su kafirai dama sun san zahiri na rayuwar duniya abin da ya shafi wannan rayuwar duniya kafirai sun san zahirinsa ciki da wajensa amma dangane da lahira ba, sun shagalta ba su da ilimi na lahira dama ilimin lahira mutum ba zai san shi ba sai ya karanci littafan annabawa su kuma suna faɗa da littafan annabawa din. to kasancewa suna faɗa da littafan annabawa sai ya zamanto sun keɓanta da ilimin duniya kawai kuma duk mutumin da ya ba da ƙarfi akan wani fanni na ilimi to kai kuma kai zama to ka ba da ƙarfi kai kana neman ilimi daban-daban ba za ku zama daidai ba mutumin da ya tsaya kawai ƙur'ani yake ta cewa shekara wajen talatin yana ma ƙur'ani hidima shi kaɗai da mutumin da yake wa ƙur'ani hidima da hadisi da tauhidi da fiƙihu eh, da ainihin nahau da sarfu da balaga da sauransu yana so sai ya zama gogagge a kowane fanni daga ciki wane ne zai fi gogewa a fanni guda ɗaya wannan wanda ya ɗauki ainihin ƙur'ani kawai yana taba ƙur'anin hidima zai fi mutumin da ya ɗauki ilimin muka da yawa yana musu hidima Ba su kafirai na duniya sun tsaya suna ma duniya hidima fiye da yadda musulmi suke wa duniya hidima mu kuma musulmi muna hidima ga lahira fiye da yadda muke hidima ga duniya amma kuma duniyan ma ba mu kyale ba mun haɗa guda biyu wata fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abin Allah ya baka amma kuma kada ka manta da rabonka na duniya domin duniya shine gada zuwa ga lahira sai mutum ya taka gadan duniya sa'annan ya samu saduwa zuwa ga ina zuwa ga lahira shi yasa ko da yaushe musulmi suke addu'a suke cewa mai rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar ya ubangiji ka bamu abu mai kyau a nan duniya sannan a lahira ma ka bamu mai kyau ka kwace mu daga azaban wuta saboda haka su kafirai zarhum ya rasulullah ka kyale su ya akulu su ci wa ya tamatta kuma su ji daɗi wa yulhihimul amal ainihin burace-burace ya shagaltar da su fasaufa ya alamun da sannu za su san abin da suka aikata kaga wannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana kafirai suna da dogon buri wannan dogon burin shine ya hana su su yi tunanin masu musulunta akwai hadisi a cikin sahihul bukhari daga abdullahi bin umar radiyallahu an yana cewa خد النبي sallallahu alaihi wa sallam خدا murabba'an manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zana zane mai kokona zane murabba'an mai kusurwa hudu an gane ko kamar irin irin square haka annabi ya zana shi wa sai kuma annabi ya zana wani zane a tsakiya bayan ya samu zane ya zana zane mai mai ainihin kusurwa hudu sai kuma ya zana wani zane a tsakiya haka wani dogon zane a hari jaminu sai wannan zane ya fito daga cikin wannan wannan mai wannan square ɗin wato daga cikin wato daga cikin square ya fito har yayi waje an gane ko to da ya fito a wa khadda qidadan sigaran ila hadha allazi fil wasl sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zana nuka yan ƙanana zuwa ga na tsakiyar bayan na tsakiyar ya fito waje daga ƙasa daga gefen na tsakiyar sai ya zana wasu ƙananan zane a ƙasa an gane wannan ko wato ya zana wasu ƙananan zane ga a gefen wannan wanda yake na tsakiya to sai manzo Allah ya ce mana hazal insan wannan shine mutum sai annabi ya nuna wani dugo a tsakiya a cikin a cikin wannan square din a cikin square din akwai wani wani dugo haka wanda daga cikin dugon daga cikin wannan dugon ne wannan dogon layi ya fito sai ce wannan dugon shine mutum sannan wa hadha ajaluhu wannan dogon abin da aka zana a wannan kai wannan wannan square din gaba daya shine sa muhidun bihi wanda ya kewaye shi ajalin mutum ya kewaye shi ko kwana an gane ko kenan babu yadda za a yi mutum ya yi mai ya iya tsira ta kowane hanya ka sai ka mutu shi yasa manzo Allah ya yi wannan abun murabba an gane ko ya ce wannan shine ajalinsa ya kewaye shi Aukar a haɗa bihi ya ce wa hazal da zai huwa harijun amalu wannan wanda dogon layin da ya fito waje din ne shi ne burin shi kaga dan adam na cikin wannan suya din ko amma kuma burin shi yayi mai burin shi ya fito waje ya yi tsawo sosai kenan dan adam yana burin abin da ya fi ƙarfin rayuwarsa idan dan adam zai shekara tamanin a duniya dan adam na burin abin da ya kai shekara miliyan yana tunanin kila zai iya rayuwa har wannan shekara ya samu wannan abin sai ce wa hazihil kidan asigar al'arar wa'annan nuka 'yan ƙanana din nan yan ƙananan zanunukan nan da suke da suke cikin wannan wannan dogon zanen gefensa to waɗannan su ne al'arad su ne abubuwan da ke bijiro wa ɗan adam al'arad albashariya irin rashin lafiya baƙin ciki ainihin a rashin lafiya baƙin ciki talauci da sauran irin damuwa an gane wannan ko to saboda haka ɗan adam wato gashi da dogon buri yana so ya yi kaza yana so ya yi kaza sai rashin lafiya ya zo ya kange shi ko bakin ciki ya zo ya kange shi ko talauci ya zo ya kange shi fa'iza a ɗa'ahu haza na hashahu haza idan wannan ya kuskure masa wancan zai ba zai kuskure masa ba in wancan ya kuskure wancan zai yage shi idan ɗan adam aka samu baya rashin lafiya sai kuma talauci ya masa kanta an gane da ka ringa rashin lafiya da talauci ya makanta wanda ya fi kaga idan ka yi rashin lafiya za ka je asibiti ka biya kuɗi ka warke amma talauci ya za ka yi da shi to ka sai ka ga rayuwan gaba ɗaya idan wannan abu ya kuskure wa ɗan adam sai wannan abu ya same shi za ka ga wani mutum Allah ya bashi basira amma sai Allah ya zarge shi da talauci ko Allah ya ba shi lafiya sosai sai Allah ya jarabe da talauci kaga baya rashin lafiya kwata kwata amma kuma baya iya biyan bukatar rayuwarsa wanne ne ya fi damuwa a ciki to wannan hadisin imamul Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun Raqa'iq babu til'amar wa dulihi Ibn Hajar al ya faɗa cikin Fatawul Bari ya ce fal ishara bi qawlihi hazal insan ya ce ishara da cewa wannan shine mutum ila nukda a dakila shine wani dugo wanda ke cikin wannan square din wani dugo wanda ke cikin sa an gane ko kamar haka kun gan shi kowa ya gan shi ga square ga wani dugo a tsakiya an gan shi ko to su haka wannan digon shine mutum in ji ibn hajar al ne. sannan kuma wa bi qawlihi mu yi bihi wato cewa da yayi ajalin shi wanda ya kewaye shi yana nuni zuwa ga wannan sukuya din wannan sukuya din murabba ɗin shine ne ajalinsa wanda ya kewaye shi sannan wa bi qawlihi wa hadha allazi huwa kharijun amalu wannan abin da ya fito din shine mai burin shi shi burin shi ne wannan gashi na kunga ya fito dogo gashi nan ko ya gashi ko shi ne burin dan adam ga inda yake nan amma burin shi ya yi nisa sosai fiye da inda yake a sai ce ilal mustaqil al munfarid zuwa ga wannan dogon wanda yake makadaici sannan kuma wannan na gefe wayannan zane-zanen da suke cikin wannan burin su ne bukatunsa matsalolin da suke taso wa ɗan adam akwai wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa law anna libni adam wadiyan min zahabin laftaga al-thalith da a ce ɗan adam yana da kwari guda biyu na zinari da ya nemi na uku Ɗan adam da zai samu rafi rafi ne fa a ce ƙatar rafi zinari ne kawai a cikinsa to ba zai haƙura ba zai ci gaba da nema ya ci gaba da nema ya nemi na uku in ya samu na uku masu ya nemi na hudu an gane ku haka zai yi ta buri har mutuwa ya afko masa Allah shi kiyaye na'am wa ma ahlakna min qaryatin illa wa lana kitabun ma'lum Allah ya ce wa ma ahlakna min qaryatin ba mu taba halakar da wata alƙarya ba illa wala ha kitabun ma'lum face tana da littafi sananne me wannan littafi sananne wasu malamai suka ce illa wala ha kitabun ma'lum din nan ba mu taba halakar da wata alƙarya ba face mun saukan mata da littafi an gane ko mun tsayar musu da hujja mun kusan musu da mai da shubha in kaga Allah ya halakar da wata al'umma Allah subhanahu wata'ala sai da ya turo manzo manzon nan yayi da'awa ya karantar da tauhidi bayan ya karantar da tauhidi sai suka shi ƙasa suka kangare mu wannan manzo suka da su bi abin da ya faɗa a lokacin nan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya saukan musu da azaba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad Ana, nadhirun fakazzabna ila akhir al-aya ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah bai kasance zai jingina wasu mutane zuwa ga bata ba bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya bayyana musu abin da za su yi takawa da shi a gane ko idan Allah ta'ala ya zo ya turo manzanni manzannin da suka karanta maka littafin Allah suka yi maka da'awa sai ya zama to ka gare ka kibi to a lokacin nan Allah ta'ala sai ya saukar da azaba an gane ko Allah yana yin haka ne domin kada mutane su samu wani uzuri da za su kafa a gaban Allah gobe kiyama an gane wannan ko to shine Allah ke cewa wa ma ahlakna min qaryatin ba mu taba halakar da wata alƙarya ba illa wala ha kitabin ma'lum illa wala ha kitabun ma'lum face tana da littafi sananne shine littafin da aka saukar daga sama shine kitabun lahi dini shar'i dan kaman kitab kala biyu ne kamar yadda kowa ya sani akwai kitabun lahi kauni kadari akwai kitabun lahi dini shar'i sannan akwai kitabun lahi jaza'i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 wala ragabin wala ya bisin illa bi kitabi kaga Allah yana cewa wa ma tasqudu min waraqatin illa ha wala habatin fi dhulmatil ard eh? wata wata ganye ba ta faduwa ba ce Allah ya santa ko wani kwaya a duhun ƙasa Allah ya san da shi ko ɗanye ko busasshe illa me illa fi kitabi mubin face yana cikin littafi ne shine me shine lawhul mahfuz an gane ko wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitabun mi mu'ajjala wata rai ba ta mutuwa sai da izinin Allah wannan littafi ne wanda yake an sanya mu ajali in ajalin ya zo babu wani canzawa a gare shi an gane wannan ko kullai yusibuna illa me illa ma kataballahu lana huwa maulana wannan shine kitabullahi kauni ƙadari to sannan akwai kitabun lahi dini shari'i ne littafin Allah na addini na shari'a irin su alƙur'ani irin su attaura irin su zabura da sauransu haka kuma Allah yana kiran shi kitab tilka ayatul kitabil mubin ga ma wannan karatu na muku tilka ayatul kitab wa qur'anil mubin Haka wani kitab ne wannan alqur'ani mai girma an gano wannan ko alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin kaga sai Allah ya kira Qur'ani kitab wani irin kitab ne wannan kitabul lahi dini shar'i sannan akwai kitabul lahi jaza'i shine littafin Allah wanda yake da alaka da sakamako kaman wanne ne shine inda Allah ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahri fasaufa yad'u qubura wa yasla sa'ira kaga fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda aka bashi littafi da hannun dama littafin shi da hannun dama fa saufa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai juya zuwa ga iyalansa yana farin ciki ya ci jarabawa wa amma man utiya kitabahu wara zahri amma wanda aka bashi littafinsa ta bayan baya fa fa sawfa yad'u subura da sannu zai ta kiran hallaka ya hallaka na ya hallaka na kun gani wannan wani kitab wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamah kitaban yalqahu bi manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka kaga diga shi nan kaga yana magana akan littafi ne na sakamako an gane ko to saboda haka wannan aya wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabu ma'lum wasu malamai sun fassara shi da kitabun lahi dini shari'i wasu malamai sun fassara shi da kitabun lahi ainihin kauni kadari kamar imamul qurdubi a cikin tafsirinsa ya ce da Allah ya ce illa ha kitabun ma'lum sai ce ai ajalun mu'akkad kutiba lahum fil lawhil mahfuz sai ce ajali ne wanda aka kayyade shi wanda mutum bai iya karawa bai iya ragewa wanda an rubuta shi a cikin lauhin mahfuz shi kuma mai karinan da Imam al-Qurtubi ya dogara ma ma tasbiqu ma tasbiqu min الأمة نجلنا وما يستاخرون kaga ya dogara da wannan ma tasdiqu min ummatin ajalaha wato ko kadan ita al'umma wato ba ta riga ajalinta al'umma ba ta riga ajalinta sannan ko ba ta jinkiri daga ajalinta an gane kowace al'umma tana hallaka lokacin da ya dace ta hallaka ba a samu wata al'umma ta riga ajalinta a ce wai wato wata al'umma ta hallaka kafin lokacin hallakan ta yazo ko kuma a samu wata al'umma ta yi jinkiri Allah yana so ya hallakar da ita nan da shekara goma sai ta yi jinkiri nan da shekara talatin kafin ta hallaka zai yi haka la fa'iza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun an gane wani ko kaga ba za a taba samun wani jinkiri ba a cikin ajalin su Allah ya riga ya sanya ajalin zai zo to wannan shine fahimta nawa na imamul qurtubi amma wasu malamai suna da fahimta sabanin wannan kamar al-Allama Ibn Kathir rahimahullah shi kuma ya hada guda biyun gaba daya ya ce ayan na nufin kitabullahi dini shar'i hada da kitabullahi kauli kadari yana cewa ya ƙulun ta'ala Allah ta'ala yana cewa annahu ma a halaka ƙaryatan illa ba da ƙiyamin hujja alaiha eh? wanti hayi ha, cewa lallai Allah ta'ala baya halakar da wata alƙarya sai bayan tsayuwan hujja a kanta da kuma ƙarewan ajalinta nan mai ya haɗa baya halakar da wata alƙarya sai bayan tsayuwan hujja a kanta da kuma karewan mai ajalinta nan ya hada abuwa nawa duka guda biyu wato tsayuwan hujja sai Allah ya turo manzo manzon nan yayi bayani dalla dalla mutanen nan sun fahimci bayanin amma sun kangare to a lokacin ne sai Allah ya musu azaba sannan kuma in Allah zai musu azaba sai lokacin halakar da su din yayi idan lokacin wanda bai yi ba to Allah ta'ala zai baiwa wannan manzo haƙuri cewa zan hallakar da su amma ba yanzu ba ne an gane wannan ko wa annahu la yu'akhiru ummatan hana halakaha an bi katibi cewa lallai baya jinkirta ma al'umma wanda halakar da yake kusanto lokacin ta yayin yanzunta baya jinkirta muku daga lokacin su wala ya na an muddatihim sannan ba sa shiga gaban tsawon lokacin su an gane wannan ko to saboda haka idan Allah ya tashi halaka da al'umma lokacin na yi shi kenan kawai ha na'am wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun wa qalu ce an gane manzo ya zo yana musu da'awa yana karantar da su tauhidi yana hana su miyagun ayyuka sai suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi zikir ya kai wanda aka sauka masa da zikiri innaka la majnun lalle kai mahaukaci ne da wa kike magana a nan wajen ya wanda aka sauka masa da zikiri menene zikiri a nan wajen ana nufin wanda aka sauka masa da kiɗa da rawa da yake nufi ana ana nufin alƙur'ani ya kai wanda aka saukan masa da alkur'ani lalle kai mahaukaci ne ko iyaz zilla kaga wannan magana da ba dan Allah ne ya faɗe shi ba za mu ji nauyin mu furta wannan maganar saboda magana ya yi muni a duba mutum mai daraja fiyayyen halitta wanda a duniya babu mai daraja kamar shi har abada ba za a samu irin shi ba eh? a id nazarin fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yusha wala huwa yunsha'u ka sake dubawa cikin halitta gaba ɗaya za ka san cewa lamyun shaka ahmad ba a taba ƙirƙiro halittan wani halitta kamar annabi muhammad ba wala huwa yun sha'u har abada ba za a ƙirƙiro irin shi ba amma su samu mutum mai daraja su gaya masa irin wannan magana su kaga da wannan ashe ya nuna kai malami mai da'awa duk abin da aka gaya maka kai ka tada hankalinka an kira wanda ya fi kowa daraja an kira shi mawaki an kira shi mahaukaci an kira shi boka to kai wani kalma ne za a kira kai tayi ma da hankali eh? wato Allah shi kanshi Allah ma an zage shi in har mutane sun zage shi kanshi Allah ma da ya halice su wane ne zai tsira daga zagi ila innal ilaha zu waladin ila innar rasula tsarkahana ma najallahu war rasulu ma'a min lisanil wara fa kaifa ana an ce lalle Allah ma abocin dani Allah yana da da ba zagi ba ne wannan an zagi Allah ila inna rasul qarkahana an ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi bokanci wanda ya jinjina bokanci zuwa ga annabi bai zage shi ba Shi ne bawan Allah ke cewa ma najallahu war rasulu ma'a min lisanil wara fa kaifa ana da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su tsira daga harshen talikai ba ina kuma ni an gane wannan ko kaga idan mutum bai da'awa ya ji wannan sai ya samu kwanciyar hankali tun da dai ga fiyayyen halitta an gaya masa irin wannan magana to shi ma ya kwantar da hankalinsa annabi salih an ce ya salihu ma na qaw kasiran bin taqul wa inna lanaraka fina da'ifa annabin Allah ba kace ce ya kai salih ba ma fahimtar da yawa daga abin da kake faɗa ya shu'aib ko ya shu'aib ma nafqau kaseera mimma taqul ba ma fahimta ba ma fahimtar da yawa abin da kake faɗa wa inna lanaraka fina da'ifa lalle mu muna ganin ka cikin mu mai rauni ne kai ba ka da wani tasiri kai mai rauni ne walaula rahaduka larajamnak da ba don jama'an ka ba da ba don dangin ka ba wallah da mun jefe ka ba ka da wani amfani an gani? to annabawa da yawa an zage su an ci mutuncin su an yi kaza an yi kaza isa Allah yake cewa manzon Allah ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qablik babu wani abu wanda za a gaya maka na cin mutunci da wulakanci da barazana da sauransu face abin da an riga an faɗa ga manzannin suka gabace ka ba kai ne farko ba manzanni da yawa sun gabace ka sun yi da'awa irin naka kuma an faɗa musu misalin abin da aka faɗa ma ko fiye da abin da aka faɗa maka an gane wannan ko saboda ka sun ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi zikir ya kai wanda aka saukan masa da zikiri innaka la majnun lalle kai fa mahaukaci ne na'am law ma tatina bil malaikati in me yasa ba za ka zo mana da mala'iku ba in har kana yi da gaske ne in har wannan kana da awan cewa lalle kai manzon Allah ne kuma Allah ne ya aiko ka da Al’ur'ani, to muna so Allah ya ya aiko ka da mala'iku mala'ikun nan su zo su gaskata ka cewa lalle saƙon da ka zo da shi daga wajen Allah ne idan haka ya tabbata ya Muhammad za mu yarda da kai amma wallahi in har baka zo mana da mala'iku ba za mu yadda ba ku shigo mai Allah ya ce game da zuwa da mala'iku wa ma mana annas an yu'minu iz humul huda illa an qalu a asallahu basharar rasula babu abin da ke hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta bayyana gare su lokacin da shari'a ta zo musu ba abin da ke hana su yi wuya face suna cewa a asallahu basharar rasula shin Allah zai aiko ɗan adam mutum ya zan manzo gaskiya ɗan adam ɗan uwanmu mai cin abinci mai bacci mai jima'i mai ainihin zuwa mai zuwa bayan gida mai kaza mai kaza ba zai taɓa yawa mu yadda cewa shi manzo ne. sai dai Allah ya turo wanda ya saba mana ga halitta ya turo mala'iku an gane wannan aiki ne Allah ke cewa to qul kana fil ardi mala'ika yamshuna mutma'innin ka ce musu da a ce a doron ƙasa akwai mala'iku suna tafiya cikin natsuwa da a laihin minar sama'i malakar rasula da mun saukar a gare su daga sama da mun saukar da mala'ika a matsayin manzo kama me ya hana mu turo mala'ika a matsayin manzo ya zo da sako saboda mala'ika baya tafiya cikin natsuwa a doron ƙasa idan har mala'ika zai bayyana a doron ƙasa to za a halakar da duniya gaba ɗaya launar zalla malakan na ƙudiyar amur sun mala yunzarun da a ce mun da ce za mu saukar da mala'iku da al'amura sun ƙare da an ƙarar da al'amura za a hallakar da duniya gaba ɗaya sa'an nan ba za a jira su ba an gane ko? to an ce lokaci ko? an ce lokaci ya yi insha Allah za mu dan dakata nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya na'am na faru ila sauran minti nawa minti biyu an ce sauran minti biyu a ɗaya cika to bari mu dakata kawo nan ya isa insha Allah gobe za mu amsa tambayoyin bi da lokaci ya riga ya tafi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu a lokutan da za a sa karatu malam a gurguje DITV kamar yadda aka saba karfe uku zuwa karfe za a kalla insha Allah sannan nagarta rediyo karfe biyar zuwa karfe shida na yi. sannan guridon za su sanya karfe takwas da rabi zuwa karfe tara na dare muna fatan Allah ya ba mu